أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake ثلاثة wannan rana ta قواتا ربيع الآخر ga watan rabiul akhir da talatin da hudu ko dubu ɗaya dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da biyar ga watan uku ta shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya a muna cikin littafin muna umdatul ahkam muna kitabul qisas qisas bi fathi as ko kace qisas ko qasas abin da ake nufi shine at-tatabbu wato bibiyan abu idan aka yi abu ayi daidai da abin da aka yi shine ma'anan kisas a lugha shine mutum sai ce iktasastul afra idza tatabba'atahu wato ka bi asarin mutum idan ka bi abin da yake yi daga nan a shari'a kuma ta tabbu uddami bil qawadi shine a bijinin wanda aka kashe da ramuwa mutu ya kashe wani aka kashe ne an nafsu bin nafsi shine ma'anan kisas din a shari'a ya tabbata cikin alkur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i na malamai a musulunci Allah yake faɗi a cikin suratul ma'ida annafsu bin nafs wato rai da kuma rai in aka mutu ya kashe to shi ma za a kashe a wani aya Allah ce kutiba alaikumul qisasu fil Allah ya wajabta kisasi al al ga wanda aka kashe wa nuri Allah ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil kuna da rayuwa a wajen kisasi malamai suka ce abin da Allah ya kira shi kisa ne za a yi ma wani kuma sai aka wannan abun akwai haya saboda duk wanda yake tunani in ya tafiyar da ran wuri shi ma nashi zai tafi zai iya tafiyar da na wani ba to sai ya zama wannan kisasin sai zama sanadin zaman lafiya rayuwa na al'umma sai Allah ya kira shi wa fil kisasi hayatu akwai rayuwa walakum fil kisasi hayatu Allah ya sa rayuwa a cikin kisasi shine ma'anan kisasi malaman fiqh sukan sanya sharruda kusan guda hudu kafin in mutum ya kashe a kashe shi sharuɗa guda hudu mafi yawa sharaɗin na farko ya kasance wanda aka kace ya zama asimi ne asim shi ne kasance musulmi bai aikata wani laifi da zai wajabta aka ce shi ba shi ne za ce asimu tasim kenan wato ya zama an shi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah da محمد sai ce wa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum yanzu kai ka ta so sun tsare jinin su gare ni to shi musulmi wanda aka kashe din shi mutumin da ya kashe ya kasance mai tsararren jini irin wanda ya faɗi kalman shahada ya aikata duk abin da Allah ya ce ya aikata yana yi bai aikata wani abin da zai jawo haddi ba shine na farko ya kasance wanda aka kashe asim din wanda yake jininsa tsararre ne ba a taba yin wannan jini sa'annan kasancewa shi wanda ya kashe din mai hankali kuma baligi kuma ya yi da niyan ya kashe din ba wai da kuskure ba zai harbi wani abu sai kashe wannan a'a da niyya kan bayan baligi ne kuma yana da hankali sannan kuma ya yi da niyya idan yaro ne duk abin da yi ana ɗaukar shi kamar kuskure ba kisa don mahaukaci ne shi ma haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi shi an dauke ma mutum uku alƙalami daga cikinsu akwai asabi yaro hatta ya kalima sai ya balaga wal majanun da mahaukaci hatta yufiqa sai ya samu lafiya to kaga in su yi irin wannan su ba kisa a kansu sai dai a biya diya an gane abin kasanta bayan mai hankali kuma baligi kuma da gangan yayi da niyan makami da aka sanye zai kisa ya da ki mutu ya kashe shi da gangan to sai isasi ya biyo baya sa'an nan kuma ya kasance sun yi daidai tsakanin wanda aka kashe da wanda aka shi ne mukafa'atul qatil wal maqtul ko al mukafa bainal qatil wal maqtul ya kasance daidai ne kaman musulmi da musulmi da da da bawa da bawa an gane inda musulmi zai kaci wani mutum harbi abokin gaba ba za a yi masa kisasi ba an gane ko bawa ba kisasi shine alhurru bil hurri wal abdu bil abdi to a samu mukafa'a kaman kasancewansu daidai ne a wajen musulunci da matsayi da sauransu na uku shi ne adamul wilada ya kasance shi wanda ya kashe ba shi ya haifi wanda ya kashe ba idan har aka samu kaman baba ko kaka ko mama ko kakanta abin nan ko mai tsawon su inda wannan da ya kashe ɗansa ne to ba gisasi a nan an gane shi yasa ka ce idan mutum ya kashe ɗansa ba za a yi masa ba za a kashe shi ba sai dai shi da iya kashe uba za a iya kashe shi kisasi amma in uba ne ya kashe da ba kisa sai dai a ce zai biya diya mughallaza wato diya mai tsanani za a masa ya biya amma ba kisa a nan saboda akwai haƙƙi ta ubuwa ta haihuwa a kansa to ba magana in uba ya kashe ɗansa ashe za a kashe shi kisasan to malamai suka ce adamul almilada an gane abu wannan su ne sharruɗa guda hudu da in har sun kai to shi kenan kisasi ya tabbata wajen tabbatar da kisasi shi kuma ya kasance kada a yi ta'addi wajen a kashe wani a kashe wata rai daban na'am eh su magadan ɗannin wannan yana da ƙannin ko maman ko wani da duk wanda zai abin nan eh shi za su karbi diyan don a shi bai da rabo a wannan diyan da zai biya shi zai biya ai kuma shi kadai zai biya ba magana a taimaka masa a nan. don da gangan ne ba maganan dangi su taimaka to inda gangan ya kashe ɗansa kaga dama kafin a yi maganan kisa sai inda gangan ne to nan diya in ta zo bi malil jani a dukiya wanda ya yi wannan laifin shine zai biya to wa zai ba magadan wannan yaro in yana da yayye da kanne da mama su za su shiga da wannan diya shi za a ba su shi ba ko bayi da komai na wannan su ne abin nan to sa'an kada a yi ta'addi zuwa ga wani kama a ce kafi azartar kenan mu ce ta aikata abin da za a kashe ta ta kasance kuma tana da ciki kaga ya kashe ta zai a kashe abin da ke wannan cikin kenan to kaga akwai ta'addi kenan to sai a tsaya sai lokacin da su samu ta haihu wannan ran da ke cikinta tunda ba shi yayi laifi ba ba ruwansa shi shi yasa annabi sallallahu alaihi da mace ta zo ta ce ta yi ciki na zina sai ce da je sai ta haihu ta haihu ma sai ta gama shayar da wannan dan to kaga to dole ne in akwai ciki ko wata ɗaya ne ko wata biyu har an za su busa rai to ba za a iya mai sunansa yin kisasi ba sai bayan ta haihu wannan wannan rai to kada ta addi zuwa wani rai za a yi wannan kisasi wannan shine a takaice abin da ya shafi kisasi kamar yadda malamai suke suke magana a hadisi da yake bayani akan wannan shine hadisin mu na farko na 333 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإهدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة النبي أعودنا آه، حديثي لك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا كرانس عبد الله بن مسعود بن غافل بن خبيب الهزلي abu abdullahi abu abdurrahman yana daga cikin sahabbai da ake kiransu abdullahi a lokacin umar ya taɓa yi gwamna a kufa shi abdullahi bin mas'ud ya rasu a shekara ta 32 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya manyan sahabbai masu ilimi faqihai da suke da falala a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin mas'ud sananne ne a malaman hadisi idan ka ga an dauko isnadin hadisi an wani an wani an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan abdullahi ake nufi in ba a jingina shi zuwa ga wani ba abdullahi kawai don muna da abdullahi abdullahi sahabbai sun fi ɗari shahararru kaman guda akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin zubair akwai abdullahi bin Masudi akwai abdullahi bin mughaffal akwai abdullahi bin amr bin al-as akwai ga sunan da yawa da yawa da yawa to amma dai shahararru sune wa'annan mafi yawa to idan aka ce kawai an abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ake nufi in abdullahi bin abbas ne ko shi an abdullahi bin abbas ko an ibn abbas in ibn umar ne an ibn umar mafi yawa zaka ji an abdullahi bin zubair an abdullahi bin amr amru bin al-as in ka ji an abdullahi anin nabi to wannan abdullahi bin mas'ud ake nufi shi akan bar sunanci haka ba tare da an jingina shi da babansa ba ko ga wani alkunya ana alkunyansa da abu abdurrahman shine alkunyan shi ma abdullahi bin umar abu abdurrahman ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi annabi ya gaya musu la yahillu damu mri'in muslimin jinin musulmi يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول رسول الله wanda yake shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne to jinin wannan musulmi baya halatta tsararre ne shi yasa ni ce kafin a kace musulmi sai ya zan ba mai tsararre a mutumin da ya kace din ba mai tsararren jini ba amma in mai tsararren jini irin wannan da ya shaida a haka to shine wanda annabi ce asamu minni dima'ahum wa amwalahum to wanda baya halatta mai irin wannan sifa din sai in abu uku ya aikata shine jininsa zai zama halal kuma a ce shi yanzu yanzu kisan da za a masa shi ake kira Isasi. an shi shine wannan abin kenan na farko a tayyibu zani mutumin da yake yana da aure kuma ya yi zina aka kama da shaidu sun tabbata mutum hudu ko ya zo ya yi ikirafi da kansa ya yi shi kenan tonan kisa ya tabbata a kansa za a yi kisa za a kashe shi da jifa na biyu wa nafsu bin nafsu mutumin da ya kashe rai shi ma wannan jininsa ya halatta na uku wa tariku al mufariqu lil jama'a mutumin da ya ridda musulmi ne da sai ya yi ridda ya bar musulunci to wannan shi ma jininsa domin yanzu babu alheri a malawai su duk mutumin da ya ɗanɗana zaƙin imani ya zo ya bar musulunci to babu alheri ga wannan abin da ya fi rabuwa da shi a duniya ya fi to sai a kashe shi shi ma daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi ya faɗa a kashe su kenan wannan su ne laifuka guda nawa guda uku da ke wajabta kisa su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma da yawa za ka ga alquran da sauransu duka wani laifi yana gargashi wa'annan abubuwa guda uku ne ko dai mutum yayi ta'addanci akan wani rai kisa ko kuma yayi zina bayan yana da aure kisa ko kuma yayi ridda ya bar addininsa kima kisa zai biyo baya wannan su ne abu guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan mutum ya kiyaye wa'annan to jininsa shi ma za a kiyaye shi in ya fara daya daga cikin wa'annan to kisasi zai biyo baya shine kisa kisasi yana tabbata ne ga wajen kisa ga wanda ya kashe mutum da gangan da gangan da kuma abun da aka san wannan abun al'ada zai kisa ko bindiga ko adda ko wuka ko wani abu ya kace shi su ya buge shi da niyya zai kashe kuma ya kashe amma inda da kuskure ne ba maganan kisasi farko abin da za a fara da shi diya su magadan za su ce to ba mu yadda bai biya mu diya ba za a yi maganin kisa ba in suka yafe kisa shi kenan ai suka yafe diya sai ya tafi abin sai je ya kafara amma idan da gangan ne abu uku za abu biyu za su biyo masa baya kaga nan ba maganan kafara inda ganganin mutum kashe mutum ba kafara abinda zai biyo baya shine kisa shine na farko sai ba mu yadda ba kawai muna so kisasi a kashe wanda ya kashe mana namu kenan ko kuma su ce a'a mun yafe wannan kisan yanzu sai me sai ya biya diya dukiya mai ɗimbi yawa dubu miliyan talatin da shida a yanzu ko da wani abu diya kudin diya a yanzu ko miliyan talatin da shida da dari bakwai da dubu dari bakwai da wani abu haka kusan miliyan da nawa arba'in ba wani abu shine diyan ran mutum ɗaya idan aka kace mutum shine abin da mutum zai biya to idan da kuskure ne za a biya diya to dangi su za su taru a biya amma inda ganganci ne shi da dukiyansa kuma ajilan take zai biya ba maganan kawo wannan wannan shekara wancan shekara a'a an gane za a biya daga diyan wanda ya laifin kudin wanda ya laifin take kuma zai biya amma inda kuskure ne dangi za su taru a taimaka sannan za a ba da shekara biyu zuwa uku a ce a dinga kawo kaza har a gama biya gane abun amma kuma sufa waɗanda aka yi musu kisa din suna da dama su ce mun yafe kisa mun yafe diya sai je ji da tuba tsakanin shi da Allah amma kafara na wannan azumin babu shi saboda ana yin kafara ne ga wanda ya kashe rai da kuskure shine kafara zai biyo baya kamar yadda mutu ya yi rantsuwa da gangan ya sun ƙarya yake yi akwai kafara kansa ba maganin kafara ana kiran shi mene lagau alghamus wanda yake nutsar da mai ita a wutan jahannama shi yasa Allah cewa man yaqatul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban aziman ka dubi sai da lissafo abubuwa masu tsanani manya-manya guda biyar a jere kuma ya mu'minan muta'ammidan na farko fa jaza'u jahannamu bayan jahannamu khalidan fiha bayan haka wa ghadiba alayhi bayan haka wa la'anahu wa addalahu azaban aliman ba maganan nan maganan tuba ko wani abu to kaga abun akwai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulmi ba zai guce ba yana da dama yana da sauki yana da dama da zai iya tuba muddin bai taba jini mutum ba yana da wannan fusa ma da ma ya zalul muslimu ala fusan ko bi fusin ko kuma qala nabi sallallahu alaihi wasallama ma lam yusib daman haraman mutum ba zai guce ba yana da dama ko laifi ya tuba muddin bai taba jinin mutum ba da zarar ya kace wani ya zubar da jini to duk daman da yake da ita daga baki annabi sallallahu alaihi wasallama na tuba na samun sauki a nan gaba ta kubce masa kenan shi yasa kashe rai ba karamin abu bane mutane suna wasa da waɗannan shi yasa ba maganan ma kafara Allah shi bai so tunda Allah ya ce ya haramta to ya daga amma wa yaqtul mu'minan khatan fa tahriru raqabatin mu'mina inda kuskure ne ina nan sai a dauko kafara sai a yi shi wayannan hadisi abin da yake nuna mana kenan jinin mutum musulmi baya halatta sai wayannan abubuwa guda uku sun samu shine zina bayan aure sa'annan kashe rai sa'annan ridda ridda shi ma haka in mutum ya yi ridda aka neme shi ya dawo ya gida wasu wannan kisa ne shi ne maganinsa don kamar yadda malamai suke faɗi babu alheri tare da shi kenan to wannan yana nuna kenan waɗannan ayyuka dukkansu su haramun ne manya-manyan laifuka ne wanda suke halatta jinin musulmi don bi ma'ana in ya aikata haka to jininsa ya halatta bai sama ma'asumu dami kenan ba don muddam shi shine wanda ya faɗi la ilaha illallah ya shaida babu wata da gaskiya sai Allah kuma bai aikata waɗannan abubuwa ba sai zama masu addam kuma iya aikata ɗaya to shi kenan yanzu kuma to dama shi yasa aka ce ba a kisa sai mutumin wanda ya kashe masu muddami mai wa'annan wanda ya faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kuma bai da wa'annan su abubuwan da aka aikata ko ɗaya a ciki na'am na'am a kace duka wannan baya halatta yana daga cikin abubuwan da mutane suka saba yi ba sa tambaya ko kuma ba sa sani kashe barawo bai kubutar da wanda don har yanzu ba a tabbatar da barawo bane a shari'ance da kuma a hukumance don mutum bai tabbata da barawo bane sai an tabbatar ko ma kisan ma ba a kashe barawo shi kansa tukuna na farko me aka ce ai ma barawo yanke masa hannu ake yi to kaga kisa bai kai ba kai ga kisa ba tukuna to idan aka kace ya kama tabbatar da yayi sata din to shi abin karkar abin da za a masa yanke masa hannu shi kenan to an zo an kashe kila ma ba barawon ba ne wani ne kawai ya ishtibahi da shi don duk wani mutum da ake tuhumansa a shari'ance ba bai zama mai laifi ba sai lokacin da aka kai shi doka ya yi ikirari ko kuma shaidu suka tabbatar daga nan shine yanzu ya zama mai laifi kuma ba mutum zai masa ba shi hukuma ne ita za ta yi to yana da gaske yanayin da muka samu kanmu a kasar nan da ba a aiwatar da dokoki shi yasa sai ana gani ana kama dan barawa an kai shi yan sanda ma gobe za a gan shi a yawa mutane sai su dauki doka a hannunsu bai fi sati ɗaya da ya wuce ba ina daidai katsina roran about wajen studio 24 din nan naje daukan hoto a wuri ina tsaye kawai sai na ji karan bindiga daidai ran about din na katsina road ga mutane an taru shine muka fito da yi da wani mu da muka je tare na zuwa shine muka samu wani babban mutum kato ya sato wata mota katuwan mota iya wurin aka same shi aka harbi mota sai an biyo wuce shine wata mota ta bi gabansa bai iya wuce akwai dan gosi kadan dan sanda har ya iske su a wurin ya harbi tayan mota aka je aka kama shi inda dan sandan nan banda yana da zuciya sosai da har dan sandan har dan sandan fasa mai kai mutane suna so su kashe sun kada shi ana duk kuka da duwatsu ko ina jini riga ta yage wando ya faɗi ina ta kansa yake dan sanda sai da ita har sama ya harbi ya fi so 20 dan sandan nan a wurin nan kafin ya watsa mutane da ya dan motsa kawai sai ayyo kan mun nan mutumin barawo za a kashe wallahi haka dai ni na fasu an yi da shi ta wani police station na magajin garin nan bai fi sati ɗaya biyu ba ina tare da wani wallahi katon mutum ka gan shi abin mamaki mutum an tube shi babban mutum sosai wata katon mota irin wannan wata mai kaman kafo a bayan nan ban cika ganin ta ma a garin nan sosai ba wata katon mota wallahi fara farin fenti da je sato eh, eh? eh to amma mu muna bin abin nan tunda yanzu an kama shi yana hannu to abin da ya fi mutane kowa sai ya sama ruwa a kansa abin nan yanzu a ce mutum to kai kada ke ci ya mutu me mutum zai gaya ma Allah ranar kiyama shi na kaje barawo ba shi aka dora ma dokan kace shine babban abu kada mutum ya jawo ma kansa abin da ba ba za a tambaye shi akai ba don ya sace wannan mota cikin mu za a tambaya akwai tsaro masu tsara irin waɗannan abubuwa wanda su ne mas'ulina akan wannan ba ni da kai ba to ni da kai yanzu an kama barawa mun je mun da ke shi mun kace to a kes da hukuma tukuna na farko shi kansa sa'annan a Allah ga ranar kiyama an ce ku kashe barawo ne a shari'a ba ce ba to me ya kai ku kashe ne ba mutum sai tattali amsar da zai ba Allah <laughs> eh? eh eh eh eh eh wannan kariya ne daban ne da wanda ake kamawa don aka ka zo ya zo maka gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman dukiya na annabi ce ka yaƙe shi sai iya kashe ni ba kai shahada in ka kace ce ya mutu banza wannan kariya kariya daban a kama mutum a cikin gari ko a kasuwa a ta masa duka har a kashe daban ko a sa masa kaya a kona ana gani ai abun kirki a nan kana gani amma a lahira Allah ba ba ruwan shi da wannan saboda ba abin da ya sa don Allah yana da dokan da ya sa wanda ya kamata inda kuma za a yi wannan wallahi ba wanda zai sata wata rana na jami'a islamiyya kasan su sau da ya mutu ya yi abu in za a yi kisasi za a sanar ne a rediyo a masallatai za a bi har makarantu aka zo makaranta aka gaya mana yau za a yi kisasi kusa da masallaci bayan masallacin madina akwai wani fili a shari malik abdulaziz wani sabon titi da aka yi na da gashi wanda da babu shi ta baya akwai wani fili a wurin nan ake yi to sai aka gaya mana mu dukkan muna so mu je mu gani mutum guda hudu aka kama su sun je gidan wani mutum a wani ƙauye sun kace mai gidan sun yi sata kuma sun yi faɗe da matan sai Allah ya sa aka kama su su hudu to idan aka je sun dade a kurkuku an yanke musu shari'a shine sai aka zo da su aka ce akwai kisasi yau a madina to kowa sai ya zo ɗalibai aka taru a wurin aka kawo su hudu an sa musu fararen kaya dukkansu to aka rufe musu idanu ne kuma sai a ɗaure hannunsu haka ta baya to za a ar aje su sai a sa kwali aje mutum haka zai zauna yayi haka wani mutum ana kiran shi wai za'alan shine mai sare kan abun da zai ya fi firgita ni shine da aka zo za a yi musu wannan hukunci haka karanta laifin da suka yi da aka karanta ayan nan ta suratul ma'ida inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أكا كرنت ونن آية بيان أن كرنت أبن سكيد دوكان أكا يمسو سركي يا ساهنو غايا hukunci sai aka karanta wannan aya wannan shine khizi din ga mutum kaman ka kana kallon shi yanzu ransa zai tafi saboda ya keta hurumin Allah Allah shi ne lahum khizyun fid wallahi abun mutane sai ga kawai suna faduwa suna mutuwa kai suna faduwa suna suma da suka gabu da an zo kawai mutum aka zai sa gwiwowi a ƙasa ne sai hannu yana baya sai a dan mutum sai ya taba inda zai sara da ya zo da hannun shi wallahi kai sai ka ga haka kawai ya bin sai ga mutum kamar yadda ragon aka yinka kasu akwai kaje inda ake sai da nama sai a rufe da farin kille haka naman a rago a gaba ɗayan a rataye haka za ka ga mutum ko motsi bayyi mutum hudu aka bi su ɗaya ba yadda duk wanda ya ga wannan dole ya firgita gobe ba zai sake yin wannan abu ba ayan nan aka jawo ta in mutu akwai imani a ransa to zai ce ji da irin wannan aiki har abada zai tuba daga ranan zai tuba to wannan shi ke jefa tsoro a zukatan mutane sai gaba za a yi komai ba kuma a kasa. don abun wallahi abin da ya firgita mu mutane da yawa suna faduwa da sun gani mutum shi kenan mutum ɗaya aka yi na ɗaya sarewa ne haka eh da wasu takobi mai kaifi ɗaya dogon takobi shi za'alan din shi ke wannan aikin sunansa za'alan in ka ganshi kai kanka sai ka tsorata <laughs> <laughs> Allah ya sa irin ya sa wani fil a tsakiyan haka ya ɗaura ya rata ya takobin kubin haka kawai shi kenan yana ta zuwa ya zo ya dan abin nan ya taba kawai shi kenan ya ja da baya yana zarewa kai haka ya finta sai kaga mutum ya faɗi shikenan aka je da na biyu na uku na hudu shikenan aka ɗauka dama ga motan sa gawa a nan aka tattara su ma za su je su yi nasu aikin su yi wanka su yi musu sallah su tafi aka karanta wannan abun sai ya mutum sai ya firgita wallahi to idan da ana yin wayannan abubuwa kaga ba wanda zai je zai kashe wani na'am eh <clears throat> na'am da ake harbin barayi eh <laughs> wannan <laughs> zuciya ta buce kenan irin zuciyar dan najeriya za ga ana sallah ana kuka shi yana kallon masallaci bai gane abin da ake kuka ba sai ga kamar rashin aikin yi ne to irin mutum ya dinga <laughs> abin nan wallahi da aka jawo ayan nan zai ta mutum sosai inda ka ji yadda aya take magana duk wanda ya aikata wannan na'am na'am na'am na'am yadda ake yi da wani har ba da ba zai sake ba tabbas da wani ba zai sake yi ba ga shi nan kana kallon shi mutum ne fa me yayi ga laifin da shi yasa za kowa na kallo ba mai cewa a'a hukuma ma ta kasa wanda ta kai kare jinin mutane shine ake me yasa saboda ya keta doka da ya kamata a yi masa wannan kowa ya kalla kaga shine lahum khizyun kenan fi dunya don mutum dole ne a kare jininsa a kare mutum shi to gashi an daure shi za a yanka shi kamar yake yanka rago ka duba iri wannan na'am eh a wurin Allah shi kenan wannan shine hukuncin da aka musu shi kenan su yi free kenan Allah bai ma mutum azaba so biyu eh amma kaga matsalar da muke fuskanta sai ga an kama farawa ka san gobe sai gan shi yana yawo to shi yasa musa mutane suke daukan doka a hannunsu da an kama farawa su ma su dauka ma kansu wahala mutum kada ya ji zai dinga shiga irin wannan abubuwa addinin Allah addini ne yana da nashi tsari. mutum kada ya yadda ce zai wuce gaban Allah ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli ya sa ma kansa ruwan sunyi kada ya tashi da jinin mutum a ranar kiyama duk yadda aka yi mutum ya tashi da wani laifi kada a ce wai jinin mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda mutum ya tashi da laifi akwai sauki a ranar kiyama amma ka tashi da jinin mutum a hannunka to babu fa sauki a wannan ranar ka mutum ya kokari ya kare kansa kada ka yadda ka ji garibibi ko maganar siyasa nan ko wasu abubuwa kada mutum ya yadda a same shi da irin wannan abu ka yi kokari ka kare hannunka daga laddaka daga cuɗanya hannunka da jinin wani an gane abu yana da shi da mutane da annabi shi hasararru a ranar kiyama ko da ya yi ibada duk ibadunsa ya yi ma wani ne kawai za a ɗauka a bashi ya ƙara gaba shi ya ci ga wuta a duba irin wannan to mutum ya ce na'am na'am na'am eh na'am yaro ne ta fuskar da ta ga abin kuma ba ta lokaci kaɗan za ga yaron yana yawo sai kuma suka ɗauki mataki sai ta ɗauko wa ta ɗauko mataki sai suka samu da kamar kuma suka kashe su yi laifi su ma su yi laifi saboda ai kashe mutum ba a hannunsu yake ba shine laifin da hukumar ita kama take ke jawo laifuka a ƙasa da wannan baya ƙara ma ƙasa komi sai lalacewa an kama barawo kwana ɗaya biyu an siko shi an kama mai laifi kwana biyu ga ganci to kenan mutum ka dole ya ɗauki doka shi yasa mutane suke ɗaukan doka a hannunsu saboda ita kuma ba ta yi aikin ta ba kuma dole ne ta tsare hankalin mutane addinin su mutuncin su da jininsu da dukiyoyinsu wannan dole ne kowace irin hukuma ta zare wannan in hukuma ba ta zare wannan ba to wannan hukuma kuma ba ta iya zama hukuma ma a ko'ina to shi yasa mutane suke daukan doka a hannunsu Allah ya tsare mu حديث منقب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء a wannan hadisi dai daga abdullahi bin mas'ud din radiyallahu anhu ke annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi farko abin da za a yi hukunci da shi a ranar kiyama shine jina ne jini shi za a fara hukunci a ranar kiyama kaga kenan abun shi ma kansa yana nuna hatsarin zub da jinin mutum ko kace mutum ko wasa da rai rayuka to kaga dole ne hukuma ta kiyaye mutum ji ma ya kiyaye kansa in hukuma bata kiyaye ba kai sai ka kiyaye kanka Allah shi ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dalla idha tadaitu ya ku wanda yi imani ku kama kawunan ku kada wai duk wani ya bada kuma ku bace ce ku kama kawunan ku don gwamnati ta yi kai ka ce za ka yi makanka doka wannan hatsari ne sosai to wannan shi ne dole kuma mutane kowa malamai su tashi shi mutane bayani mutum ya san shi mutum kaman kowa iya yi wani abu ba wai don wani ya yi laifi ba ne kuma an baka dama a addini kai masa abin da kai ma kake so addini bai yadda da wannan ba addini shi ya ba da nashi tsari Allah ya ba da nashi tsari to shi ne mahaliccin mutum din to shi ya sanya yadda za a tafiyar da mutum in kai abu ba a yi masa ba ka bar ma Allah shi Allah zai saka maka a ranar kiyama kenan maimakon da a ce a ɗauki ayyukanka a ba wani da a ɗauki aiki wani a baka ba mai yafi a lahira eh ba gara ɗauko na wani a ba mutum ba to kaga mutum ya kiyaye kada ce shi ne zai ma wani kawai aiki ranar lahira a ɗauki aikin sa a biya wani ya yi hasara shi ne annabi ce hasararre muke tambayan sahabbai waye al-muflis suka ce muflis a wurin su hasararre wanda bai da ko naira bai da komi sai shi ba haka bane hasararre shi ne wanda a duniya ibadan da ake yayi ta kuma yana da lada zai je lahira sai an bashi ladaddakin sallansa kowane irin aiki da zai yi an bashi lada kawai shi ila kawai ya jiga aljanna ce a ce ya taba jinin wani ya ci mutunci wani ya kashe wani ya saci dukiyar wani ya yi shi ke ce sai su ilahi layi sai ce haƙƙin mu ya Allah Allah to ku sai a ba ku haƙƙin sai dauko sallah a ba wannan dauko hajji a ba wannan a dauko duk ayyukan sana alheri sai duk ayyukan na alheri suka kare ba gama biya ba sai dauko zunuban su sai a lafta masa sai a tunkuda shi ta so su kara gaba shine hasararre kaga mutum bai wayo bai yadda yayi wannan to mutum ya kiyaye kansa ka wannan kaga wannan hadisi kuma yana nuna farko abin da za a yi hisabi a ranar kiyama shine abin nan kenan jini kuma hadisi yana nuna mana girman jinin mutum a wurin Allah madaukakin sarki ranar kiyama sannan yana nuna mana akwai hisabi a ranar kiyama kenan duk abin da mutum ya yi ma wani za a saka masa shi ma abin da hadisi ke nuni kenan ah, akwai hadisin da yake nuni cewa awwalu ma hasabu alaihi al-abd yawm al-qiyamah as-salatu wannan kuma yace abinda za a yi hisabi akai za a yi hukunci akai shine jina ne ta yaya za mu iya hada wayannan hadisi sai ce kamar su yi karo da juna ko don farko abinda za a yi hisabi nan an ci shi ne jina ne wancan kuma sallah ta yaya za mu ya hada hadisan mu yi aiki da su duka biyu sai wuce su yi karo ko ba karo suka yi da juna ba a wajen haƙƙin mutane abinda za a fara shine jina ne a haƙƙin Allah abinda za a fara da shi shine sallah shine malamai suka yi kowane hadisi yana da matsayinsa in aka zo a kan haƙƙin Allah na bauta da sauransu to da sallah ake farawa ka zo haƙƙi na mutane na mu'amala na yau da kullum to da jini ake farawa in ka kubuta daga jinin mutane to sauran mai sauƙi ne haka in sallah kuma ta yi kyau a haƙƙin Allah to shi ma sauran aka sallah sai a ɗora sauran an gane abin wannan shi ne wannan hadisi abin da yake nuni kenan ke gan duka dai hadisi yana nuna mana hatsarin taba jinin mutum shi yasa aka yadda din a kashe mutum saboda ya kashe wani an nafsu bin nafsi haka Allah ya fara hmm. na'am نعم ya kace za a kashe shi mahaifi ne in kashe ɗansa shine ba za a kashe ba ko uwa ta kashe ɗanta ba za a kashe ta ba in akwai haihuwa shine ba kisa amma shi wanda aka haifa in ya kashe wanda ya kashe shi za a kashe an gane eh su jefar duka wannan sun shiga ai cikin kisa din wa idal mawudatu su'ilat bi ayi zambin qutilat eh suna cikin kisa in dai har sun haifi da da ko da suka je suka kaje ai kisa ne shi kansa shine wanda yafi muni ma don mutum da bai san komai ba an haife shi kawai aka je kuma aka jefar da shi ko aka kashe ai wannan ya fi muni yana da shi abin da ke jawo bala'i a duniya ai wa'annan abubuwa na'am eh eh in aka kama za su biya za su biya diya in aka kama ta akwai shari'a ita uwar za ta biya diya diya kan ai za ta biya kisa ne ba za a mata ba eh inda akwai shari'a aka kama ta ta kashe ɗanta ko saboda kila ta same shi ba ta hanya mai kyau ba laifi biyu ya in ta taba aure kazun kisa ne a kanta in ba ta taba ba sai a mata bulala sa'annan sai ta biya diya wannan ran da ta kashe duk wani rai da aka kashe akwai diya to sai ta biya wannan diya wa za ta biya in tana da in wannan dan yana da wasu mutane baffanni ko wanda za su gaje shi su za a biya wannan diya ne su za a ba su kila tana da wasu ya'ya kafin wannan so su za a ba ko kuma babu sai baffanni na wannan dan ɗanninta ko yanta suna nan su za a biya an gane abin ce za ta biya diyan aka kama ta aka tabbatar da hukunci cewa ita ta kashe din kuma da gangan ne sai ta biya diya na'am annabi ya yi hukunci akan wannan da wata ta sa ta kashe kanta a irin wayan abubuwa ta biya diya kuma aka ce da mijin da shi baban dan shi suna da aure ita na da aure da mijinta da sauran ƙanni iyayen su za su ci diya na'am اللہ حافظ خبر اللہ